da yake jawabi ga al'ummar yankin yalwa kwamishinan 'yan sanda umar mamman sanda ya gargadi mazauna unguwar cewa hukuma ba za ta lamunta da faruwar rikici ba ya yi karin haske kan abin da ya haddasa rikicin abin da ya faru kama daga shekaran jiya zuwa jiya kowanku da ya samu labari an kashe mutum biyu kuma akan abu abu banza saboda maganan saurayi da budurwa yaro ya rakan yarinya yana dawa wayansu mutane wanda ba mu san su ba suka same shi suka dinga saransa da adda to wannan abun ba daidai ba ne kuma gidaje kusan guda biyar aka kona ba ma so ya sake faruwa ya faru a baya ya faru ya faru amma ba ma fata ya sake faruwa kuma idan kuka ji wani abun da zai kawo mana tashin hankali ko rashin zaman lafiya to ai ku a sanar da mu shi ma nasu jawabin gwamnan bauchi bala abdulkadir muhammad ya ce rikicin da ke faruwa a yankin wasu ke haddasawa wanda ba 'yan gun ba ne kuma dole ne a kamo su ya kuma ba da umarnin da a buɗe karabin ofishin 'yan sanda a wurin domin inganta tsaro a yankin. wannan abin da yake faruwa na gaya wa kwamishina police lalle akwai wake-wake kuma ba daga cikin nan suke ba dan a cikin nan suke dole mu ciro su amma ni na tabbata ba kawai mutum da ya zo da mashin a buge shi babu yadda za a samu mutum a gefe a kashe shi akwai wanda suke so su kawo mana husuma akwai wanda suke so su kawo mana wannan batanci idan da a ce akwai wani abu ne ya faru kafin hakan ya faru to sai mu akwai dalili to jama'a mun mallaki hankalin mu fa ya kamata ku bude idanuwanku ku bude kunnuwanku saboda haka duk wanda aka gani yana da hannu a ciki daga ko dan waye ne to a fito da shi za mu kafa police station a wannan wuri wanda dukiyansu suka tabu hakki ne na gwamnati saboda ba son su bane za mu sa sema daga yanzu nan su duba su kawo gudumawa na gaggawa yadda zai kasance an kawo gudumawa wa al'umma wanda yana zaune kawai bai san hawa ba bai san sauka ba an kona masa gidansa wani an kona masa abincinsa na ji an tara abincinsa a gidansa kusan cewa na san komai abin da ke faruwa saboda haka mun sa abin da za yi hakimin miri alhaji hussein abubakar dan jikan bauchi ya yi karatun tanutsu wa mazauna yankin ga abin da yake cewa gargadi na farko shine mutane dai su ga bambanci tsakanin jiya zuwa yau zaman lafiya ya fi zama komi yanzu gashi mutane sun rasa yancin zuwa ko ina suna zaune a gida kun ga wannan ba karamar asara ba ce mutum a cikin hidimomin su ya yi asara saboda kana kiran mutane su ba da haɗin kai wa jami'an tsaro su zauna a gidajensu kamar yadda aka faɗa duk wanda aka gan shi yana yawo ba shi da wani uzuri in dai bai cikin mutane na musamman wa'inda suke kula da lafiyan al'umma wani mazaunin yankin wanda rikicin ta shafe shi ya tabbatar cewa rikicin babu addini a ciki mutane ne suke karkatawa zuwa addini don wata manufa. Suna na Yahaya ko Galadima, ina zama a anguwan kusu da yake yalwa yalwan kaga dama a Bauchi. Ni Kirista ne kwanaki biyu da suka wuce kwai dan fada da yara suka. Wannan abu kana ganin yana da fuskan addini ne ko kuma dai irin da hargitsi na matasa ne masu zaune gari banza a gaskiyan shine abu ne da sukan fara shi a wani wuri da yawanci in ka je kai bincike za ka samu matasa ne a wurin yawon su ko wurin shaye-shayen su sukan fara eh. amma sai a zo a juya shi ya zama na addini ta bakin musa ya haya ba ko galadima kenan a dangane da rikicin da ya faru a unguwarsu abdulhab muhammad nura amurka daga Bauchi a Najeriya.